Masu saurare Assalamu alaikum Abdurrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. To a cikin shirin wannan makon ina tare da abokan aiki na wato Awwal Janyau da Aminu Sani Sadu inda za mu tattauna game da wasannin karshe a manyan gasar liklik daban-daban a Turai. inda za a tantance kungiyoyin da za su lashe kofi da waɗanda za su samu nasarar shiga gasar cin kofin zakarun turai a kaka mai zuwa To awal jam'yau da Aminu Sani Sadu barkanmu da warhaka. To barka dai Abdurrahman. Barka Abdurrahman. To awal bari na fara ta bangaren ka. Eh. To a Faransa a karan farko cikin shekaru goma sha bakwai Monaco ta lashe kofin Ligue 1 bayan ta doke San Etienne da ci biyu da nema. Mm. To wani irin tasiri wannan nasara zai yi wa Monaco a wasan karshe da za ta yi da Reims a karshen mako. Ita Reims za ka diba matsayinta a tebur na Ligue 1. wanda yake matsayinta matsayi na tara take to kaga eh, wasanta eh, kila a monaco ba zai wani tasiri ba amma tasirin shi shine wasan za a yi shi ne domin sauran kungiyoyin da ke league din kila makin da za a samu a sakamakon ko dai rens ta je nasara ko kuma monaco to kaga zai tasiri ga kila ita rens kila da ke matsayi na tara wanda yake tana iya hawa kan san ko kuma ta hau kan nant wadda makin su duka za ga maki hamsin hamsin gare su maki ɗaya ɗaya ne ya raba su haka to ita kuma ni za a ga wasanta tsakaninta da kusan paris saint germain akwai tazara gaskiya to wasanta kuma za a ga ko da an yi wasan karshe babu yadda za a ga za ta samu watan zuwa wa samun gurbi na gasaccin a ah, gasar zakarun turai mai zuwa e domin akwai tazara sosai tsakanin ta da Lyon domin ita tana da maki 77 kafin wasan karshe yayin da Lyon kuma ke da maki 66 yanzu zan karkata ga Aminu Sadu to Aminu a can Spain kuwa dai Real Madrid na bukatar maki guda kacal a fafatawa da za ta yi da malaga a ƙarshen mako kafin lashe kofin la liga a karan farko cikin shekaru biyar shin ko akwai tasiri da wannan wasa zai yi kuwa? Sosai kuwa wannan wasa na ƙarshe da Madrid za ta buga da malaga yana da tasiri sosai ganin cewa har yanzu ba ta riga ta ci wannan likin na kasar spain ba in ka kalli da abin ke tafiya barcelona na binta a baya sai da ta buga kwantan wasan ta ne ma ta iya hawa barcelona saboda barcelona ta fita yawan kwallaye a raga kenan to wato barcelona ta fita yawan kwallaye to wanda aka yi sa kafin wannan kwantan da ta buga suna da maki 87 to yanzu madrid na da maki 90 kaga ana jiran wasan karshe kenan to idan madrid ta samu ta yi sakaci ba ta samu nasara wannan wasa na gaba da za ta buga ba kuma shine wasan karshe barcelona ta samu nasara saboda ta fita yawan kwallaye to za ga cewa barcelona za ta ci wannan likin saboda haka wannan wasa da madrid za ta buga da malaga wasa ne mai zafi kenan dai matukar dai ita Real Madrid din ta yi barin maki wata dama ce ta musamman ga Barcelona ga Barcelona to amma ka kalli yadda abin ke tafiya kamar yadda ka fara magana cewa maki ɗaya ne take nema haka kuma an ka kalli wacce za ta buga wasan da ita wato Malaga in ka kalli yawan wasannin da suka buga tsakanin da akwai wasa wajen talatin da uku su ɗaya Malaga ta iya samun nasara akan Real Madrid. To kana da nufin da mawuyaci ne a ce ita Malagan ta samu nasara kan Real Madrid. In ka duba yadda tarihi ke tafiya za ga cewa Malaga ba ta iya samun nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. A Aminu ga tambaya ta biyu da zan cillata gare ka. An san dai cewa Juventus ta lashe kofin Serie A a Italiya kenan. Shin ya kake kallon rawar da UV ta taka a bana? To za a iya cewa gaskiya wannan kaka kwallo ta bana tana ɗaya daga ciki duk da yake ta kungiyar kwallon kafa ta Juventus wannan ba komai bane a wurinta ta sace lashe wannan kofi na league kuma da sauran wasu kofuna. To amma wannan shekarar in ka kalle ta bayan wasu canje-canje domin akwai dan wasanta da ya dawo Real Madrid wanda aka, ba su shi da Morata ya dawo Madrid yanzu ana tunanin kamar kungiyar za ta yi rauni to amma sai ta kara karfi yanayin da Juventus take tafiya yanzu ka kalla yawancin Italiyawa an san su a tarihi da iya tsaron baya wannan haka yake tu Italiyawa suna da wannan wato nasara da suke samu sun iya tsaron baya to wannan ya bada dama cewa yawancin 'yan wasan italiya musamman wanda suke tsaron baya zuwa mai tsaron gida yawanci suna buga a kungiyar kwallon kafa ta kasar Italiya to wannan ya ba da haɗin kai tsakanin su sun san juna kuma yan ƙasa ɗaya ne da sauransu wannan shi yake kawo wahala to amma irin nasarorin da ita Juventus ta samu wannan karan gaskiya abun yabawa ne ta lashe league kuma an ka kalli wasan wato Copa Italia ta samu nasara a kan shi yanzu tana jiran wasan karshe ne da Real Madrid da za su fafata a gasar cin kofin zakaru na nahiyar Turai to awal wannan tambaya ta kace mm. wato kasan akwai Roma wadda take bin bayan Juventus Juventus ɗin. eh kuma tana da maki 81 a teburi sai kuma Napoli da ke a matsayi na uku da maki 80 kaga kenan akwai bambancin maki guda a tsakaninsu. To tambayar anan ita ce anya kuwa napoli ba ta zama barazana ga roma to lallai kam akwai kalubale musamman ga su kungiyoyin guda biyu da kake faɗa roma da napoli domin dukkaninsu su wasan su za su yi kokari ne su samu nasara kaga maki ɗaya zai iya babban barazana ne domin maki ɗaya misali in akwai wasa a gaba to zai kasance dole za su yi kokarin su ga sun samu nasara domin wato su ci gaba da zama a yadda suke ita roma ta ci gaba da zama matsi na biyu domin ta haye napoli da ke mata barazana domin hana mata samun wuri kai tsaye zuwa gasar cin kofin zakarun turai to masu saurare kadai a manta ana tare da sashen hausa na radio france international a cikin shirin mu na duniyar wasanni kuma wato kamar yadda na gabatar tun a farkon shirin muna tare ne da awal janyau da aminu sani sadu duk dukkaninsu abokan aiki na a wannan gidan rediyo amma kafin shirin ya ci gaba za mu ɗan numfasa da wannan faife da hassan alhassan sulaja ya lalubu mana I To madalla da fatan an shakata. To a daidai wannan lokaci shirin zai ci gaba kuma ina ga tambaya ta gaba za ta je ne ga Malam Aminu. To Aminu za mu nausa ne can Ingila a yanzu inda Chelsea ta lashe kofin Premier da maki 90 yayin da Tottenham ke da maki 80 sai kuma Manchester City mai maki 75 inda kuma Liverpool ke da maki 73 yayin da Arsenal ke a matsayi na biyar da maki biyu inda hankali zai karkata shine wasan liverpool da arsenal da man city me kamata mai saurare ya fahimta dangane da wasannin da waɗannan ƙungiyoyi uku za su yi to gani cewa chelsea ta riga ta samu nasarar lashe wannan kofi na premier totam na binta a baya kuma tazarar makin da ke tsakanin totam da sauran kungiyoyin da ke bin su a baya wato na uku manchester city ya riga ya yawan da saura wasa ɗaya ba za a iya cewa za su kamo su ba na uku da na hudu da na biyar nan ne takaddama take nan ne kallo zai koma wasan karshe in ka kalli manchester city su ne na uku da maki 75 in ka kalli liverpool na binta a baya da maki 73 sai arsenal na binta a baya da maki 72 in ka kalli yadda wasan ke tafiya za ga cewa manchester city ta riga ta yi nisa ita za ta iya samun dama saboda tana da maki 75 kuma kaga akwai yawan kwallaye tana da atara da 36 ita liverpool na da atara da 33 arsenal na da atara 31 in ka kalli bambanci za ga cewa akwai tazara wannan da ya nuna kusan arsenal ta fi shiga cikin shakakin wahala na neman shiga gasar zakaru nahiyar turai kungiyoyi hudu suke tafiya ukun farko ana ba su dama amma kai tsaye na hudun kuma zai buga da wata kasa duk da yake mm. yawanci duk wanda ya fito yana iya samu wuce saboda kasashen da ake hada su da su kanana ne likin bai kai karfin manyan likin nahiyar turai ba to awal ga tambaya ta karshe wadda bayan ita ne za mu rufe wannan shiri eh. manchester united na a matsayi na shida to ko za ta iya lashe gasar europa domin samun shiga gasar zakarun turai kai tsaye Ito eh dama Mourinho ya ce ya haƙura da shiga gasar zakarun turai ta hanyar league domin <laughs> ka diba matsayin shi a premier ya ce zai dage ne ya koma domin lashe kofin europa kuma europa idan ka lashe kofin shine wato za ka je kai tsaye zuwa ka samu wuri zuwa gasar cin kofin zakarun turai wanda ka san eh, sevilla yadda ta shafe kusan shekaru uku tana lashe kofin shi ya ba za ga kungiyoyin spain kusan guda biyar ma suna buga gasar zakarun turai to ba mamaki a kaka mai zuwa ka ga manchester idan har ta yi kokari ganin cewa shi mourinho babban kalubalen shi a ci kaka mai zuwa baya cikin gasar zakarun turai na tabbata zai yi kokarin ya lashe europa domin ganin <laughs> wato ya tsallakar da ita manchester To masu sauraron mu a nan shirin zai da sa'aya a madadin gwanayen namu wato awal janyau da aminu sani sadu sai kuma injiniyar da ya ɗawainiyar sa da mu da ku hassan alhassan silaja ni abdulrahman gamba ahmad ke mana fatan alheri.